kamar yadda kuke gani rundunar 'yan sanda ta jihar katsina ta yi nasarar bankaɗo wani asiri na wani surgumin ɗan ta'adda wanda ya saci wani yaro ɗan shekara uku mai suna adamu alasan wanda ke zaune a unguwar ko in ce a ƙauyen bashirawa da ke ƙaramin hukumar musawa ta jihar katsina ranar 23 ga watan da ya wuce na maris na shekara ta 2023 da muke ciki da misalin karfe 1 na dare ya silale ya shiga gidan wani bawan allah wanda ake kira adamu alasa ya sace mishi yaro dan shekara uku ya ajiye takarda da namba waya cewa wannan yaro an sace shi an yi garkuwa da shi kuma idan iyayen suna so a dawo musu da wannan yaro ya sun biya naira dubu ɗari takwas lokacin da baban yaron nan gari ya waye suka ga wannan takarda sun kirawo shi sun fara ciniki da shi inda kuma aka tura masa kuɗi naira dubu ɗari da to ya ɗauki yaro kamar yadda yake faɗa ka zo mana ya kai shi a cikin daji inda ya ajiye shi bayan kamar kwana uku kamar yadda ya faɗa ya ce ya ga yaron kamar ba shi da lafiya tunda cikin daji ne watakila sauro da sauransu sun cicije shi daga baya ya ɗauki yaron nan da ransa ya tafi gindin kogi inda ya haƙa rami ya binne shi da ransa lokacin da baban yaron na ya kawo mana rahoto muka fara gudanar da bincike kuma allah ya ba mu nasara aka kama shi kuma kamar yadda za ku ji daga bakinsa zai yi muku bayani ga sunanka abubakar a buɗe bakinka abubakar abdulsa shekara ka nawa kai mutumin ina ne sabuwar santa a ina kenan musa wani wani to me ya faru ga ka an kawo ka kwata yan sanda eh, an ya ɗin ya kai kai a kushe ne cikin a ina ka je a ina ne yanagari to ka ɗauke shi eh. ka kai shi ina to dama su iyayen kasansu ne to ya aka yi har suka tura maka kudi naira dubu ɗari da ka ajiye musu wata takarda ne ko cewa mai cewa an sun yara a kawo nawa aha za a dawo da shi to sai aka yi eh, a kawon suka tura wurin mai kaiwa suka suka ajiye ka je ka ɗauka kai ka gaya musu cewa suka yi wuri ka suka je suka kai wuri to sai daga nan sai aka yi to me yasa ka kashe shi saboda ba na sauri da su to yaro dan ka ce ba su san ka ba ba ka san su ba to dan biya su kake tunani a cikin kake yaro dan shekara uku mm. ai bai san ka ba ba zai iya gane ta yaya za a yi asirin kai tono ka dai faɗa mana me yasa ka kashe faru kashe shi kai ko kuma binne shi kai da ransa binne shi da ran shi amma sun dai bai to yanzu me za ka ce akan wannan abu da ka aika kai musulmi ne ko baka da ka san hukuncin kisa a musulunci a wata mai alfarma irin wannan kuma to me yasa ka aikata me za ka yi da kuɗin waccan hamsin ɗin mai kai da ita mai ka siya ka gaya wa 'yan sanda mai ka siya iyalinka kana da mata ya'yanka nawa yanzu ɗanka idan wani ya yi masa haka za ka ji daɗi I risk of repeating what my father I want to know his occupation, Then whether he's married or not, then the number of children he has. Yes, yes. How many children? Wife. boy. I can make a Is there any is there any relationship between him and the father of the victim? No, he say he doesn't mm. even know him. Okay. It's alright, thank you. Anything you want? No. Yeah, he has. As he explained, sacrifice uh, the uh, yeah. Did he mention that he was sick and the, the boy was yeah. sick and, and he buried him alive? alive. So mm. Okay. Well, as, as, as before he yeah. was sick. Uh, okay, sorry, what, what, please give it to me. The, after the, when you bury the, when you bury the boy? when you don't die, did you make any attempt to get people? Did, did, did he make any attempt to get people? Uh, informed about the death of the boy. Wai ka yi kokari da ka binne shi ka sanar da wasu mutane cewa ga abin da yi ka gaya wa kowa ba. So how do you feel after the boy died? How do you feel? Ya kaji da ka kashe yaro? Ai ya faɗa ya ce he regretted it. After burying the person, mm -hmm. he's still demanding for more money for the father. It was on the process of demanding more money he got him arrested. Thank you very much. Ai baka